nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العليم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Alhamis. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labarai bayan hakan akwai mu da shirin na kokun san da ya saba leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. baya ga hakan kuma muna dauke da shirin na duniyar mu a yau wanda shi kuwa ke haska fitilarsa ka wani batu da dau hankali a duniyar nan musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya sai kuma shirin afirka a yau wanda ke duba wasu lamura da suka dau hankali a nahiyar mu ta afirka to waɗannan su ne jerin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu sauraro za kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa karshen sa nan da 'yan dakikoki masu zuwa lokaci ne na labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro shirin shirin da muke ɗauke ranar nan tafe bayan kanun labaran. Iran ta sanar da cewa an sauya ranar tattaunawa karo ta hudu da aka shirya gudanarwa tsakaninta da Washington a ranar Asabar mai zuwa. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta nuna matukar kaduwa game da halin da ake ciki a zirin Gaza. kasashen Nijar da kuma Iran sun ba hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa ɓangarori da dama. Tunzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka Agadis. Iran ta sanar cewa an sauya ranar tattaunawa karo ta hudu da aka shirya gudanarwa tsakaninta da Washington a ranar Asabar mai zuwa. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar Iran din ya sanar da hakan ga manema labarai a yammacin yau Alhamis. yana mai cewa an sauya ranar da za a gudanar da tattaunawar ta gaba tsakanin iran da kuma amurka da aka shirya gudanarwa a ranar asabar uku ga watan mayu nan da muka shiga a birnin rom na kasar italiya ismail bagai ya bayyana cewa an ɗauki wannan matakin ne bisa buƙatar ministan harkokin wajen kasar oman kuma za a sanar da sabon lokacin nan gaba bagai ya jaddada aniyar jamhuriyar musulunci ta iran da yin amfani da hanyar diplomasiya wajen kare muradun al'ummar ƙasar da kuma kawo ƙarshen takunkumi da matsin lambar tattalin arziki da ke shafar harkokin bil'adama da jin daɗin al'ummar iran ya kuma ba da tabbacin cewa iran za ta ci gaba da tsayawa tsayin daka a cikin waɗannan shawarwari iran ta yi tarar da allah wadai da sabbin takunkuman da amurka ta lafta mata ma'aikatar harkokin wajen iran ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce matakin wata babbar alama ce da ke nuna cewa washington ba ta da kyakkyawar niyya hasali ma ba a bar yarda ba ce sanuwar ta bayyana karar cewa iran ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen matsin lamba na amurka kuma ta dage kan yin shawarwari a karkashin sharuɗa guda iran na cewa takunkuman da amurka ke bayyana wato bayyanawa da matsin lamba mafi girma tun zuwan lokacin wato tun zuwan gwamnatin trump ba za su tankwaso ta ba game da hakkokinta kalaman dai na zuwa ne jin kaɗan bayan da sakataren harkokin wajen amurka marco rubio ya sanar da kakaba wasu sabbin takunkumi kan hukumomi bakwai da zargin ruwa guda biyu bisa zargin su suna da hannu a cikin wato cinikin man fetur na iran jirgin yakin amurka sun sake kai har-hare da dama kan lardunan sada da kuma hudaida na kasar yemen a yau alhamis wata majiyar tsaro a yemen ta karar cewa an kai wasu harare uku a yankin kataf da ke lardin sada yayin da wani kuma ya wa gundumar alhok da ke lardin hudaida a gabar tekun yammacin yemen lamarin da ya janyo hasarar kayayyaki na fararen hula dama a cewar kafar yada labaran kasar yemen almasira jiragen yakin amurka sun kai hari a gundumar al-sail da ke lardin al a arewacin kasar yemen ranar laraba tun a ranar 15 ga watan maris da gabata ne kawancen amurka da burtaniya ke kai hare-hare ta sama kan kasar yemen domin nuna goyon baya ga gwamnatin isra'ila kafin hakan a ranar litinin 28 ga watan afrilu amurka ta kai wani mummunan hari ta sama a birnin sana inda ta kashe mutane akalla sha biyu tare da jikata wasu guda hudu a cikin wata sanarwa da ma'aikatar lafiya ta kasar yemen ta fitar ta ce an kashe 'yan kasar yemen goma sha biyu da suka hada da kananan yara yayin da wasu hudu suka jikata sakamakon harin da amurka ta kai kan wasu jiragen zama wato gidajen zama a yankin takban na birnin sana a safiyar litinin jiragen yakin amurka sun kai harin bam a ɗaya daga cikin wuraren da ake tsare da bakin haure 'yan afirka da ke yankin sada inda suka kashe mutane 68 tare da jikata wasu guda 47 To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Hukumar lafiya ta duniya WHO ko kuma OMS ta nuna matukar da kaduwa game da halin da ake ciki a zirin Gaza. Abin da ke faruwa a Gaza ba abin da za a lamunta da shi ne ba in ji Mike Ryan mataimakin darakto janar na hukumar lafiya ta duniya yayin wani taron manema labarai. Mr. Ryan ya nuna fushinsa matuka game da rashin tabaka komai na taimakawa jama'a a zirin Gaza. Muna warga tunani da jikin yaran Gaza, ga yunwa ga, ga yaran Gaza. Idan ba mu ɗauki mataki ba, za mu shiga cikin abin da ke faruwa a idan mu in shi. A gobe Juma'a ne za a ake cika watanni biyu na hana shiga shigar da kayan agaji da sojojin Isra'ila suka yi a zirin Gaza baki ɗaya. To a ranar biyu ga watan Maris ba a ba da izinin shigar da kayan agajin jin kai ba a matakin da isra'ila ta ce na tilastawa kungiyar hamas ne sakin mutanen da aka yi garkuwa da su a yayin harin bazata na kungiyar hamas na ranar 7 ga watan oktoba shekarar 2023 kasashen iran da kuma nijar sun gudanar da taron kwamitin haɗin gwiwa kan tattalin arziki an gudanar da taron ne a gefen taron baje koli na iran na shekarar 2025 karo na bakwai da na jamhuriyar musulunci ta iran wanda aka fara a birnin tehran a ranar litinin muhammad atabak ministan masana'antu ma'adinai da kasuwanci na iran da muhammad ali degan dehnavi shugaban kungiyar bunƙasa kasuwanci ta iran da sahabi umaru ministan mai na niger ne suka hayarci taron da yake jawabi a wajen taron atabak ya ce bayan shafe shekaru sha uku da aka shafe ana aikin kwamitin haɗin gwiwa tsakanin iran da kuma nijar muna fatan inganta dangantakar tattalin arziki tsakanin mu biyu ta hanyar wannan takarar haɗin gwiwa eh, digan dehnavi ya shaidar cewa an gudanar da tattaunawa mai zurfi a cikin kwanaki biyu da suka gabata inda masana suka yi nazari tare da musayar wasu tanade-tanade na haɗin gwiwa tsakanin iran da kuma nijar ya ci gaba da cewa ƙwararrun da suka halarci taron sun amince da ci gaba da yin haɗin gwiwa tsakanin iran da kuma nijar a ɓangarori da dama kafin hakan dama ministan mai na nijar ɗin malam sahabi umaru ya gana da mataimakin farko na shugaban jamhuriyar musulunci ta iran inda suka tattauna kan batutuwa da dama da suka shafi alaka a tsakanin ƙasashen biyu a ganawar tasu da tawakana a cikin makon nan mm, mataimakin shugaban kasar ta iran ya jaddada aniyar kasar ta jamhuriyar musulunci ta iran ta ci gaba da aiwatar da wato yarjejeniyin da kasashen biyu suka cimma a fagage da dama da suka shafi tattalin arziki ma'adinai da kuma kimiyya da kuma al'adu to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran Tsumar da sauraro bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mu ta shirye-shirye ai sauraro lafiya. sharhin zai magana ne dangane da matsayar kungiyar hezbollah akan ci gaba da keta horumin kasar labanan da isra'ila ke ci gaba da yi a lokutan baya-bayan nan da kuma abin da hakan zai iya haifarwa matukar gwamnatin labanan da sauran bangarori na kasa da kasa ba su sauke na da ya rataya a kansu dangane da wannan shishiki da kuma wuce da iri na isra'ila ba babban sakataren kungiyar hezbollah shah na'im kasim a wani jawabi wanda ya yi wanda aka yada a gidajen talabijin da kasar labanan din ya tabbatar cewa isra'ila tana neman raunana kasar ta ne ta hanyar ci gaba da kai hare-hare da kuma mamaya da kuma matsin lamba na siyasa yana mai jaddada cewa karfin kasar labanan yana cikin al'ummata ne da kuma ta da kuma karfin sojanta a inda yake magana akan ci gaban da ake samu shak na'im kasim ya bayyana cewa isra'ila tana son mame kasar labanan ne tare da gina matsugunne na yahudawa a cikin kasar labanan da kuma na kasar duk da cewa wannan wani abu ne wanda hakan ba zai taɓa yiwuwa ba ya bayyana dalilin da ya sa isra'ila take ci gaba da kasancewa a cikin kasar ta labanan tare da bayyana cewa babbar manufar ita ce ci gaba da yin mamaya a kasar da kuma mai da kasar labanan wani bangare na kasar ta shugaban kungiyar ta hezbollah ya da cewa kasar labanan za ta ci gaba da zama mai karfi ta hanyar haɗin kai da kuma gugurmaya da kuma karfin soja da kuma al'ummar ƙasa yana mai cewa 'yan kasar labanan ba za su yi watsi da karfin kare kai ba da yake jawabi kai tsaye ga jami'an gwamnatin kasar ta labanan shak na'im kasim ya yi gargaɗi game da wani rangwame wanda gwamnatin kasar labanan din ta yi ga haramtacciyar kasar isra'ila wanda a ganin sa hakan ne ya karfafa gwiwar isra'ila wajen ci gaba da yin wannan shishigi yana mai cewa benjamin netanyahu tabbas yana cikin tsaka mai wuya kuma ba zai iya cimma manufofinsa ba kuma dole ne babu sauran rangwame a gare shi dangane da irin matakan da yake ɗauka na wuce gona da iri wanda kuma gwamnatin kasar labanan ba za ta taba zama wani ɓangare na aiwatar da manufofin isra'ila a cikin ƙasar labanan ba domin kuwa al'ummar kasar labanan ba za su taɓa amincewa da haka ba baya kuma ya zaina muhimman abubuwa waɗanda suke da matuƙar muhimmanci ga ƙasar a wannan mawuyacin hali babban abin da yake da muhimmanci wanda kuma dole ne gwamnatin ƙasar labanan ta sa shi a gaba shine dakatar da hare-haren isra'ila da kuma tabbatar da ficewar isra'ila daga kudancin kasar labanan da kuma tabbatar da cewa an sako dukkanin mutanen da isra'ila ta kame kuma take tsare da su ya kuma soke jinkiri wanda ake samu a yunkurin sake gina a ƙasar labanan yana mai cewa abu na biyu shine sake gina kasar labanan din da kuma gwamnatin kasar labanan ta samu tsaiko wajen aiwatar da wannan shiri da kuma tabbas abu ne wanda yake da matukar so sarai ya karar cewa kungiyar hezbollah ta ɗauki nauyin tallafawa al'ummomi waɗanda suka rasa su da waɗanda abin ya shafa kai tsaye ya zuwa yanzu mun samar da wurare wanda kimanin mutane dubu hamsin da ɗari bakwai da hamsin da biyar suka fake a cikin su bayan da aka lalata gidajen su gaba ɗaya tare da ɗaukar nauyin gyara wasu gidaje masu yawa wannan nauyi ne wanda ya rataya a kan wayan gwamnati kuma mun aiwatar da shi ta hanyar sadaukarwa da kanmu ba tare da neman taimako daga gwamnatin kasar labanan ko wani bangare na cikin gida ba dangane da harkokin mulki kuwa ya da cewa abu ne wanda yake da matukar mahimmanci a mayar da hankali wajen sake gina kasar da kuma bayar da goyon baya wajen aiwatar da wannan shiri dangane da batun tsagaita dakatar da buɗe wuta kuwa Sheikh Na'im Kasim ya tsokace da cewa ba a taɓa samun wani lokaci wanda aka samu tsaiko wajen aiwatar da yarjejeniyar tsake da buɗe wuta ko kuma aka samu wata matsala dangane da aiwatar da yarjejeniya daga bangaren mu ba yayin da kuma bangaren isra'ila yake keta yarjejeniyar a fili domin kuwa tun daga aka rattaba hannu akan wannan yarjejeniya ya zuwa yanzu isra'ila ta saba wa yarjejeniyar da keta horuminta har sau dubu uku ya sannan kuma ya yi kira ga gwamnatin labanan din da ta ɗauki matakai waɗanda suka dace yana mai cewa gwamnatin ƙasar labanan ce take da alhakin bin diddigin yarjejeniyar rage ta buɗe wuta ta hanyar matsa lamba akan kasashe waɗanda suka shiga tsakani da kuma samun tabbace akan aiwatar da wannan yarjejeniya ba tare da wani bata lokaci ba ya soke wasu jami'an ƙasar labanan akan matsayinsu dangane da abubuwan da suke faruwa yana mai cewa wasu jami'ai din sana shaidawa jakadu na ƙasashen ketare shirye-shiryen da suke da su na ɗaukar matakan ƙwace makaman ƙungiyar hezbollah yayin da kuma ɗaya ɓangaren bai cika nasa alkawalin da ya ɗauka ba dangane da har-haren da isra'ila ta kai a baya-bayan nan ya bayyana cewa harin da aka kai a birnin beirut fadar mulkin kasar ta labanan musamman ma a yankunan kudancin kasar da kuma kudancin birnin beirut wannan wani lamari ne wanda yake nuni da shishigi da kuma amincewar amurka sannan kuma ya gargadin cewa amurka tana da muradu a kasar labanan kuma dole ne ta fahimci cewa ba za ta iya cima moriya a ƙasar labanan ba sai ta hanyar kwanciyar hankali da ya juya kan batun halin da ake ciki a yankin zirin gaza shak na'im kasim ya yi ba da tsayin daka na al'ummar palestino yana mai cewa yana cewa al'ummar yankin zirin gaza tabbas tsayin dakan ku wata babbar alama ce wadda take cima makiya tuwo a kwarya da kuma dagula manufofinsu saboda haka tabbas ci gaba da dagewa da kuma haƙuri wani abu ne wanda yake nuna share fage na samun babban nasara ya kuma mika ta'aziyarsa ga kasar iran shugabanni da gwamnati da kuma al'ummar ƙasa baki ɗaya biyu bayan wani mummunan tashin gobara da aka samu a babbar tashar jiragen ruwa ta bandar abbas da ke kudancin ƙasar wanda ya dan mutuwar mutane da dama da kuma jikkatar wasu a ɗaya bangaren kuma shek na'im kasim ya mika ta'aziyya ga al'ummar kiristoci na cikin kasar labanan da ma na duniya baki daya akan rasuwar paparoma francis shugaban jagoran ɗarikar katolika na mabiya addinin kirista ba kuma shek na'im kasim ya kara taɓo wasu batutuwa da suka shafi siyasar cikin gida ta kasar labanan ɗin musamman ma bututuwa wanda suka shafi zaɓe ya ce muna da kyakkyawan ƙawance da muke da shi da ƙungiyar amal domin gudanar da zaɓuka da kuma kawo sauyi da kuma tabbatar da cewa an aiwatar da abin da ya kamata ta fuska cin zaɓe musamman a yankuna da kungiyar amal da kuma hezbollah suke da gagarumin tasiri da yake karin haske game da bukatar samun wakilci mai faɗi shek na'im kasan ya jaddada cewa muna son bunƙasa ka'idar nan ta shiga cikin al'amura domin tabbatar da cewa dukkanin bangarori an wakilce su a waɗannan zabuka kuma tabbatar da cewa an ba su haƙoƙinsu na siyasa ta hanyar sama masu da wakilci da ya dace da dama daga cikin masu bin diddigin lamuran na siyasa ta kasar labanan da ma sauran al'amuran siyasa yankin gabas da tsakiya sun yi imanin cewa dai abin da isra'ila take a halin yanzu a kasar labanan yana a matsayin wata tsokana ne da kuma nuna adawa karara akan irin abubuwan da aka cimmawa tare da isra'ila wanda kuma ke tabbatar da cewa ita ba ta aiki da wasu ka'idoji ko dokoki na ƙasa da kasa wanda ta riga ta rataba hannu a kansu balantana har ta mutunta wannan yarjejeniya ta dakatar da buɗe wuta wanda kuma hakan babban cin fuska ne ga gwamnatin kasar labanan din ita kanta da kuma bangarori waɗanda suka shiga tsakani wajen rataba hannu akan wannan yarjejeniya musamman ma dai amurka da faransa na shekara ta 2025 wanda ya daidai da uku ga watan zulgada na shekara ta 1446 hijirar kamariya masu ko kusan cewa shekaru 46 da suka gabata a ranar irin ta yau babban malamin addinin musulunci ayatollah murtada Matahari ya yi shahada a birnin tehran na kasar iran ayatollah Matahari ya kasance ɗaya daga cikin manyan na damar margai man kumeni masu ba shi shawarwari sannan kuma ya kasance daga cikin waɗanda suka jagoranci juyin juhalin musulunci wanda aka yi a kasar iran a shekara ta 1979 kafin cikar watanni uku da samun nasarar juyin juhalin musulunci a iran makiya tsarin musulunci da kasar sun harbe shi da bindiga inda anan take shahada shahid mutahari ya kasance mutum ne mai zurfin tunani mai hangen nesa kamar da kuma ya kasance babban malami a dukkanin bangarori na ilimomin addinin musulunci inda ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangarorin tafsirin qur'ani mai tsarki da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ahlul bait da kuma fikihu da usul sannan kuma a bangaren irfani da falsafa da mantik ya yi rubuce-rubuce da dama yana daga cikin manyan malaman falsafa waɗanda suka rusa aƙidar gurguzu a duniya inda ya amfani da ilimin falsafa mai zurfi wajen rusa dalilai da masu aƙidar gurguzu da suke kore samuwar allah suka dogara da su daga cikin manyan littafai waɗanda ya rubuta a bangaren ilimin falsafa akwai littafin nan na sharhul manzuma sannan kuma ya rubuta wasu littafai a bangaren tauhidi daga ciki har da littafin nan na adal ilahi da dai makamantansa ba ga kuma ayatollah matahari ya kasance daga cikin manyan malamai waɗanda suka ta gagarin marawa a dukkanin bangarori na jami'a da kuma hauza ƙasar iran inda dukkanin bangarorin biyu ya ta gagarin marawa wajen koyarwa da kuma sanya tunani na sauyi a cikin zukatan ɗalibai sannan kuma a bangaren ilimi na zamani yana daga cikin malamai waɗanda suka ba da gagarumar gudunmuwa wajen sanya fikira da tunani irin na addini a cikin ilimin zamani wanda kuma har yanzu ƙasar iran tana bin tsari da kuma salo irin na aitullah matahari inda ba a raba addini da ilimi sannan kuma ya kasance a sahun gaba wajen jagorantar dukkanin ayyuka waɗanda suka kai ga samun nasara ta juyin juhalin musulunci da kuma kawo ƙarshen gwamnati gurantar dukkanin ayyuka waɗanda suka kai ga samun nasara ta juyin juhalin musulunci da kuma kawo ƙarshen gwamnatin sarki sha a ƙasar iran masu saurare ko kun san cewa shekaru 136 da suka gabata a ranar irin ta yau wato ɗaya ga watan mayun shekara ta 1889 majalisar 'yan kwadugo ta duniya ta zaɓi ranar ɗaya ga watan mayu na kowace shekara ta zama ranar ma'aikata ta duniya a ranar irin ta yaushe a shekara ta 1889 ma'aikata kimanin dubu arba'in suka fito a kan tituna a birnin chicago na kasar amurka inda suke neman a kyautata albashinsu da kuma haƙoƙinsu na ma'aikata amma jami'an tsaron kasar amurka a lokacin sun yi amfani da ƙarfi domin tarwatsa masu gudanar da wannan zanga-zanga wanda hakan ya kai ga mutuwar ma'aikata da dama da kuma kame wasu daga cikinsu sai kuma daga baya gwamnatin kasar amurka ta amince da wasu bukatu na ma'aikatan sannan kuma aka mayar da su doka a cikin kundin tsarin mulkin kasar akan haka ne ma mambobi na majalisar 'yan kwadugo suka zaɓi wannan rana ta zama ranar ma'aikata daga nan ne kuma ranar ta zama ranar 'yan kwadugo ta duniya baki ɗaya masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari da goma da suka gabata rana irin ta yau wato ɗaya ga watan mayu na shekara ta da goma sha biyar. sojin kasar rasha sa gwabza wani yaƙi tare da sojojin ƙasar jamus a wani wuri a cikin ƙasar poland a lokacin yaƙin duniya na ɗaya sojin ƙasar jamus ne suka sami nasara a wannan yaƙi akan sojin ƙasar rasha wannan shan kayi da rasha ta yi a hannun sojin jamus ya haifar da matsaloli masu tarin yawa a cikin gida wanda kuma da ƙarshe masu ra'ayin gurguzu suka samu nasara a ƙasar inda suka yi juyin johali wanda ya kai ga kafa tarayyar soviet bisa aƙida ta gurguzu a shekara ta 1917 masu rarrai ko kusan cewa shekaru 27 da suka gabata a rana irin ta yau uku ga watan zalƙada na shekara ta 1419 bayan hijira ayatollah sayyid muhammad sadar ɗaya daga cikin manyan malaman addinin musulunci a ƙasar iraki ya shahada an haifi said muhammad sadar ranar goma sha bakwai ga watan rabi'ul awal na shekara ta dubu da da uku biyu bayan hijira a lokacin yana shekara goma sha ɗaya ya shiga fagen karatu na addinin musulunci kuma yana ɗan shekara goma sha hudu ya zauna a bangaren da ake koyar da ilmomi na shari'a da tarihi a hauza ta najab ya ci gaba da karatu a ɓangarori daban-daban na ilmomin addinin musulunci musamman ma a ɓangaren usul sannan kuma ya yi karatu a wasu manyan malamai na lokacinsa ya yi karatu a ƙarƙashin koyarwa ta ayatollah hu'i da kuma marigayi imam Khomeini da kuma said muhammad bakir sadar da said mohsen hakim har ma ya kai ga mataki na ishtihadi yana da shekaru 36 a duniya gwamnatin basu ta kasar iraki a wancan lokaci ƙarƙashin jagorancin saddam hussein ta kama sayyid sadar tare da ɗaure shi a lokuta daban-daban kamar yadda tun kafin wannan lokaci ma gwamnatin ta ba'as a zamanin wasu shugabannin nata a shekara ta 1972 an kama shi haka a shekara ta 1974 sannan kuma a shekara ta 1991 lokacin shugabancin saddam da ƙarshe dai wasu 'yan ba'as ɗin ne suka kashe shi a ranar uku ga watan zulkada na shekara ta 1419 bayan hijira duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yankin nemacin Asiya. To a yau shirin namu zai dubi ne a kan wayar Amurka dangane da faduwar jirgin yakinta na F-18. da kuma ruwayar mutanen yaman da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. jirgin sama na yaƙi samfurin f-18 na amurka yana daga cikin sabbin jirage na zamani da ƙasar take ji da su da kuɗin kowane ɗaya daga cikinsu ya kai dala amurka miliyan 66 wannan jirgin ya yi hatsari a bisar wayar amurka ya fada a kan jirgin da ke dagon jiragen yaƙi na harry truman a kan tekun red sea sai dai kuma sun tabbatar da cewa hatsarin ya faru ne lokacin da ya soka gaggawa domin ya kauce wa wani hari da sojojin yaman suka kawo to faduwa ko harbo wannan jirgin saman na yaƙi yana daga cikin muhimman batutuwan da suka faru a cikin kwanaki 40 na yakin da amurka ta shelanta a kan ƙasar yaman tabbas yaƙi ne wanda yake fuskantar mayar da martani daga sojojin ƙasar yaman yake kuma yi wa amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila asara. da akwai tambayoyi a kan ruwayar da amurka ta bijiro da ita a kan faduwar jirgin sama domin ruwayoyin suna cin karo da juna ta farko ta ce jirgin ya faɗo ne ba tare da wani sa hannu na waje ba tambayar ita ce me yasa ta saurin bayyana cewa jirgin nata ya faɗo a kan jirgin dakon jiragen yaƙi na uss harry truman mai kuma ya sa ta yi furuci da abin da ya faru duk da cewa yana tattare da koma baya ta fuskar soja a gare ta koma baya ma da abin kunya domin amurkan tana ɗaukar kanta a matsayin sarkin ruwa ta duniya tana jin cewa ita ce ke da sarauta a doron ruwa ta hanyar jibgin jiragen ruwa na yaƙi da take da su ba tare da wani mai gogayya da ita ba shin ko menene ma'anar sanarwar da amurkan ta yi na cewa jirgin yaƙinta da yake ɗaya daga cikin waɗanda take ji da su a duniya ya faɗi hakan ta faru jim kaɗan bayan harin da sojojin na ƙasar yaman suka kaiwa jirgin ruwan amurkan da sauran ƙananan jiragen da suke ba shi kariya a doron ruwa harin na sojojin yaman dai ya zo ne a matsayin mayar da martani ga harin wuce gona da iri wanda amurkan ta kai a can ƙasar yaman a biranen sana'a da kuma sa'ada a sana'a ya yi sanadiyar shahadar mutane da dama da jikata wasu harin da ta kai a da kuwa ya ci rayuka da jikkata mutane 125 mafi yawancinsu 'yan afirka ne da suke son yin hijira ta haramtacciyar hanya a ɗaya gefen mai yasa yaman ta ɗauki lokaci ba ta fitar da ta taruwayar ba a kan abin da ya faru a makon da ya shuɗe mahadi al mishad wanda shi ne. shugaban majalisar koli ta siyasar kasar yaman ya sanar da cewa jirgin ruwan dakon yaƙi na amurka uss harry truman ya tashi daga aiki tun a ranakun farko na yaƙi ruwaya daga amurka ita ce wacce sojojin ruwan kasar suka fitar na cewa wani hatsari ya faru a jirgin da suke da shi na dakon jiragen sama inda ɗaya daga cikin jiragen yaƙi f-18 ya fada a kansa kuma ɗaya daga cikin ma'aikatan ya ji rauni kamar yadda suka ambata wannan ruwayar ta amurka ba ta fayyace komai ba ba ta ambaci cewa jirgin ya faɗo sanadiyar wani abu ba ya aka ya faɗo kuma a cikin ganganci sojojin amurka suka kauce wa ambatan wutar sojojin yamman a lokacin faduwar wannan jirgin na yaƙi su kuwa kafafen watsa labarun amurka cewa suka yi jirgin ya faɗo ne akan doron jirgin dakon jiragen yaƙi a lokacin da ya saukar gaggawa saboda haka ya kauce to watar wayar wacce ta fi kusa da kama hankali ita ce wacce ta yi kama da abin da ya faru a shekara ta 2024 a ranar 22 ga watan 12 da amurkan ta ce jirgin samanta samfurin f-18 ya faɗo ne ta sanadiyar harbinsa da aka yi a bisa kuskure wanda suke kira kuskuren wuta daga abokai a ƙarshe koyan manawa suka sanar da cewa su ne suka kai hari a kan wannan jirgin kamar yadda janar haya sari ya ambata a wancan lokacin to a wani gefen shugaban kungiyar ansarullah sayyid abdulmalik alhusi ya gabatar da jawabi da a ciki ya bayyana asarorin da suka yi wa amurka jawabin said abdulmalik alhusi ya zo ne bayan cikar kwanaki 40 daga fara kaiwa yaman hare-hare da amurka ta yi ya kuwa bayyana cewa a cikin mako ɗaya kaɗai sun kai hare-hare sau goma sha shida a cikin haramtacciyar ƙasar isra'ila bakwai daga cikin hare-haren sun kai su ne a wurare masu girman muhimmanci biyu daga cikinsu a yafa da haifa a kan doron kuwa musayar wuta suka yi gaba da gaba na tsawon lokaci da sojojin amurka a kusa da jirgin dakon jiragen yaƙi wato harry truman a wani daga cikin jawabin na sayid alhusi da yi bayan wata ɗaya daga fara wancan yaƙin da amurka ta shelanta a kan wannan ƙasa ta yaman ya ce sun kai hare-hare har sau 78 jimillar hare-haren da yaman ta kai kenan sun kai in da hudu abinda hakan yake nufi shine cewa an aka yi kirdado akalla a kowace rana suna kai hari sau biyu zuwa uku akan amurka da kuma haramtacciyar kasar isra'ila amurka wacce take da karfin wuta ta kawa yaman hare-hare da sun haura dubu da biyu. ta kuma lalata cibiyoyi masu muhimmanci na ƙasar da mutane fiye da miliyan talatin suke cin moriyarsa kamar cibiyar man fetur dinnan ta ra'asul isa sai dai wannan hare-haren da amurka take kaiwa bai sa mutanen yaman da sojojinta sun girgiza ba tare da waɗannan hare-haren masu tsanani yaman tana nan akan kafafunta wajen mayar da martani akan abokan gaba a kowace rana tana kai nata harin da hakan yake nuni da cewa tsarin jagoranci da ba da umarni na soja yana nan ba tare da wata tangarɗa ba bugu da ƙari yadda sojojin na yaman suke ci gaba da kai hari ta sama da ruwa da amfani da makamai mabambanta musamman makaman masu linzami da suka fi sauti sauri yana nuni da cewa makamansu suna nan saɓani yadda amurka take riya cewa ta lalata mafi yawancin makaman ko kuma yadda take cewa ta kashe mafi yawancin kwamandojin da suke ba da umarni a kai har-hare a hakikanin gaskiya a tsawon wannan lokacin da amurka ta buɗe kai har-hare ya nuna yadda sojojin yaman ɗin suka ƙara amfani da makamai mabanta da za a ce sun ƙara ƙarfafa kansu don haka za a iya hasashen cewa tsawaita yakin zai sa sojojin yamma ɗin su ƙara ƙarfi wa yanzu sun yi wa amurka asara ta kuɗaɗe wacce aka gani inda suka harbo jiragen nan na mq9 guda bakwai su ko waɗannan jiragen kowane ɗaya daga cikinsu kudinsa shine dala amurka miliyan talatin don haka sun jaza wa pentagon asarar dala miliyan 210 a gefen amurkawan mabaman da suke harbawa a kan yaman kowane ɗayan daga cikinsu kudinsa miliyan daloli ne inda ya zuwa yanzu suka bayyana cewa sun yi asarar kudade da sun wuce dala amurka biliyan ɗaya. to ma sauraro za mu dasa aya a nan kafin mu karkare mai wankwana da kuma na gayyata ku za shafin na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo. za mu taɓo batun yadda 'yan gudun hijira a sudan suka yi kira ne ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sakamakon inda rikicin ƙasar ke ritsawa da su da ni sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. rahotanni sun bayyana cewa an gwabza kasamin faɗa kusa da birnin alfashir fadar mulkin arewacin darfur tsakanin sojoji da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces inda suka yi gudan wuta da manyan bindigogi a birnin kan junansu tare da kashe fararen hula 35 sojojin sudan sun yi nasarar dakile waɗannan hare-hare inda suka janyo hasarar bil'adama da ta dukiya ga dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces sun kuma kwace iko da birnin bara da ke arewacin kordofon kofar niyala a kudancin darfur dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces sun yi wa birnin kawanya da nakiyoyi da ramuka da nufin kare kai daga sojojin gwamnatin sudan wata karamar yarinya mai suna inyas tana fuskantar makoma maras tabbas a cibiya a birnin ondurman inda ta zama tare da danginta sama da shekara biyu cibiyar ta kunshi makarantu guda biyu kuma tana ɗauke da mutane dubu goma da suka rasa matsugunansu waɗanda suka suka iso daga yammacin ondurman tun farkon wannan yaƙi sama da mutane dubu hudu ne ke zaune a cikin cibiyar yayin da sauran ke waje a cikin tantuna da suka kafa ba su iya kare kansu daga zafin rana da sanyin hunturu musin ahmad wani jami'in sansanin 'yan gudun hijira ya ce shin akwai wanda zai iya yarda cewa kwana goma ba a kawo agaji ba ko na abincin lokaci ɗaya tsawon kwanaki goma gidan ajiyan kayayyakin agaji babu komai babu burodi ba mai ba gari babu adas waɗannan mutanen da suka rasa matsugunansu na fuskantar karancin abinci da magunguna a cikin cikakkiyar shiru daga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na gida da na gwamnati hatta abincin da suke samu daga lokaci zuwa lokaci abinci ne ba masu gina jiki ba abinci ne kawai ba masu gina jiki ba wanda ke yin illa ga lafiyar waɗanda suka rasa matsugunansu musamman yara da tsofaffi munira adam jami'ar kula da abinci mai gina jiki a matsugunin ta ce ba zai yiwu ba kullum rana safe da yamma ta ci abincin da baya gina jiki don haka suna buƙatar tallafi na musamman saboda suna da masu fama da cututtuka da suka hada da ciwon suga masu fama da hawan jini wasu ma suna fama da matsalar rashin sha'awar cin abinci kuma ana tsoron faɗa musu matsalar da take tunkaro su domin kada su razana da shiga cikin halin tsorata saboda hatsarin da ke tattare da rayuwarsu. waɗannan mutane da suka rasa matsugunansu sun shafe fiye da shekaru biyu suna rayuwa cikin halin jinƙai a ciki da wajen wannan cibiya fatansu su koma yankunansu da suka baro sakamakon yaƙi rahotanni sun bayyana cewa an kashe mutane 41 a birnin alfashir fadar mulkin jihar darfur ta arewa kuma dakarun kai ɗaukin gaggawa sun yi kira da a fice daga birnin a nata bangaren rundunar sojin sudan ta sanar da kashe fararen hula da dama tare da raunata wasu masu yawa a wani hari da makami mai linzami da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka kaddamar a wasu yankuna na birnin alfashir fadar mulkin jihar darfur ta arewa ofishin yada labarai na soji na runduna ta shida ta sojojin sudan da ke birnin alfashir ta sanar da cewa an kashe fararen hula 41 da suka hada da yara ƙanana da mata yayin da wasu da dama kuma suka samu raunuka sakamakon harba makaman roka wanda ta bayyana a matsayi mai muni ofishin yada labaran ya bayyana cewa an kai harin ne a sassa daban-daban na birnin kuma halin da ake ciki alfashir gaba ɗaya ya koma hannun dakarun sojin sudan a nata ɓangaren rundunar sa kai da take haɗin gwiwa da sojojin ƙasar ta ce ta samu nasarar fatattakar mayakan dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces a yakin da ya ɓarke tsakanin ɓangarorin biyu bayan harin da aka kai kan wani sashen birnin bugu da ƙari dakarun kai ɗaukin gaggawa sun yi kira ga sojojin sudan da dakarun haɗin gwiwa masu tallafawa soji da su fice daga birnin alfashin cikin ƙoshin lafiya yayin da suke ƙoƙarin tabbatar da hanyar ficewarsu domin birnin ya kasance a hannunsu ko kuma su shirya fuskantar munanan hare-hare rundunar ta rapid support forces ta ƙara da cewa sun jajirce wajen ci gaba da budewa tare da tabbatar da tsaro ga fararen hula da ke son barin alfashir bisa raɗin kansu a wannan makon birnin alfashir ya ga wani mummunan hari daga wasu wurare da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces suka kafa tantunansu a bayan garin birnin alfashir wata mujiyar kiwon lafiya ta shaida wa gidan talabijin na aljazira cewa harin da aka kai da manyan bindigogi kan alfashir ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula uku tare da raunata wasu 75 na daban yayin da faɗan ya tsananta tare da tilastawa ƙungiyoyin agaji rufe ofishoshinsu majiyoyin soji sun shaida wa gidan talabijin na aljazira cewa dakarun kai ɗaukin gaggawa na ci gaba da lugudan wuta kan sansanin abu shauk na 'yan gudun hijira da wata unguwa mai daraja ta ɗaya a yammacin alfashir majiya ta kara da cewa dakarun kai daukin gaggawa sun yi lugudan wuta kan kan hedikwatar runduna ta shida ta sojojin sudan da ke birnin alfashir da makamin atilari sannan ta kai farmaki ta ƙasa. kazalika majiyar soji ta sanar da tashar talabijin ta aljazira cewa sojojin sudan da dakarun haɗin gwiwa masu ɗauke da makamai sun samu nasarar daƙile wani gagarumin hari da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces suka kaddamar a garin na alfashir a wannan mako sun bayyana cewa ana ɗaukar wannan hari a matsayin mafi muni da aka taɓa kaiwa a yankin wanda shine tunga na ƙarshe na dakarun sojin sudan a yankin darfur inda mazauna yankin ke fuskantar mawuyacin hali da sarkakiya sama da shekara guda dai ƙungiyar rapid support forces take neman kwace iko da birnin alfashir mai nisan sama da kilomita 800 kudu maso yammacin babban birnin kasar alkhartum sun kai hare-hare akai-akai kan birnin da wasu manyan sansanoni biyu na mutanen da suka rasa matsugunansu da ke fama da yunwa a yankunan da rikici na baya-bayan nan a birnin na zuwa ne kasa da wata guda bayan da dakarun rapid support forces da sojojin hayarsu da waɗanda suke kwance da su suka kai hari a sansanin zamzam na 'yan gudun hijira da ke tazarar kilomita 15 kudu da birnin wannan har ya yi sanadiyar mutuwar mutane 1,500 tare da raba wasu miliyan guda zuwa gudun hijira a sansanin 'yan gudun hijira da ke birnin alfashir a cewar bayanai daga kwamitin 'yan gudun hijira na yankin abin lura a nan shine cewa rikicin da ake ci gaba da yi a kasar sudan tun daga ranar 15 ga watan afrilun shekara ta 2023 ya yi sanadiyar mutuwar dubannin mutane tare da raba sama da miliyan goma sha hudu da muhallinsu inda suke gudun hijira a ciki da wajen kasar majiyoyin watsa labarai suna cewa mutane arba'in da bakwai ne suka rasa rayukansu wasu da dama kuma suka jikata a harin da aka kai birnin alfashir fadar mulkin jihar darfur ta arewa kuma runduna ta shida da ke yankin alfashir ta sanar da mutuwar fararen hula arba'in da bakwai. tare da jikatan wasu da dama sakamakon kazamin lugudan wuta da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces suka kai suka yi kan birnin alfashir fadar mulkin jihar darfur ta arewa rundunar ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa dakarun kai ɗaukin gaggawa na ci gaba da kaiwa fararen hula hari inda suka kai hare-hare kan unguwannin birnin a ranar litinin hakan ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula 47 da suka hada da mata goma hudu daga cikinsu sun kone a cikin gidajensu baya ga wasu mata hudu da aka kashe a wani bangare na daban an kuma kashe wasu mata biyu yayin da suke tafiya a kan hanya a wani labari makamancin haka sojojin kasar sudan sun kai wani samame na musamman a arewacin birnin inda suka lalata wani makami mai linzami na rapid support forces wanda ya kunshi bindigogi biyu da da kuma waɗansu manyan makamai guda biyu waɗanda ake auna fararen hula a cikin unguwannin birnin waɗanda ake auna fararen hula a cikin unguwannin birnin a wani rahoto na daban kuma kafafen watsa labaran gwamnatin sudan sun watsa rahoton kashe mayakan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces 70 ke har da kwamandoji a birnin na alfashir rundunar sojin sudan ta sanar a ranar alhamis din wannan mako cewa ta kashe jami'an rundunar rapid support forces guda saba'in da suka hada da kwamandoji a shiyar kudu maso gabas da kuma arewa maso gabashin birnin na alfashir kamfanin dillancin labaran sudan suna ya bayar da rahoton cewa a safiyar ranar alhamis da ta gabata ne sojojin kasar sudan tare da haɗin gwiwar dakarun haɗin gwiwa na ƙungiyoyin fafatuka da hukumar leƙen asiri da 'yan sanda da kuma 'yan gwagwarmayar al'umma suka daƙile wani mummunan hari da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces suka kaddamar a kudu maso gabas da arewa maso gabashin alfashir sanarwar ta tabbatar da cewa artabun ya yi sanadin lalata motocin yaƙi guda goma sha biyar da motocin dakon mai guda biyu da wata tarakta guda ɗaya har-haren sun kuma lalata ɗimbin motocin mayakan rapid support forces ta kuma yi kirarin mutuwar jami'an rapid support forces guda saba'in ciki har da kwamandoji da dama da kuma jikata wasu masu yawa sauran kuma sun gudu sun bar mamacin sun bar su da waɗanda suka jikata sanarwar ta ta nakalto karu na shida na sojojin sudan da ke alfashir na cewa yawan adadin makiya da ƙarfinsu bai hana bai hana sojoji tunkarinsu ba waɗanda suka nuna jarumtaka da ƙwarin gwiwa na tunƙarar makiyansu idan dai ba a manta ba a ranar laraba da ta gabata sojojin kasar sudan sun sanar da kashe jami'an rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa guda takwas tare da raunata wasu baya ga lalata motocin yaƙi guda uku da wata mota ɗaukar mai a yankin alfashir da ke arewacin jihar darfur rundunar sojin sudan a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce dakarunta sun gudanar da wasu muhimman farmaki akan wasu unguwanni da ke wajen kudancin birnin lamarin da ya sanadin kame wasu masu kutse dauke da kananan makamai da albarusai tun daga ranar 15 ga watan afrilu shekara ta 2013 ana ci gaba da gwamza kasamin fada tsakanin sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a yankuna daban-daban na kasar sudan